A yau dai aka shigo goman ƙarshe na watan Ramadana wanda a wannan lokaci ne ake sa ran dace da daren Lailatul Qadar. Wanda mafi yawan mutane ke mai da hankali a wannan lokaci. Filin dandalin VOA ya zanta da wani malami na kungiyar ɗalibai musulmi ta ƙasa reshen jihar Kangane da mahimmancin daren Lailatul Qadar. Sunana Isa Jafar daga kungiyar eh, ɗalibai musulmi eh, ta ƙasa reshen jihar Kano. To daren Lailatul Qadari wani dare ne na musamman da Allah subhanahu wata'ala ya albarkanci wannan wannan al'umma ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi kyauta ce babba da kusan babu irinta a rayuwar dan adam subhanahu wata'ala ya faɗe shi a cikin alkur'ani suratul qadri da ya faɗa a ciki ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadr lalle mun saukar da wannan alqur'ani a cikin daren lailatul qadr kuma adraka ma lailatul qadr me ya sanar da kai me ake nufi da wannan dare na lailatul qadri to shine ya ƙara bayani a kansa muhimmancin wannan dare ga al'ummar musulmi kuma ya kamata a karɓi kyauta a yaba kamar yadda bahaushe ya ce yaba kyauta tukwici subhanahu wata'ala da kansa a cikin wannan sura ya faɗa ya ce wannan dare na lailatul qadari ya fi alkhairi da falala da albarka akan wato eh, watanni dubu min alfi yace wata dubu din nan malaman lissafi suka fassara shi da cewa ya haura shekara tamanin kaga ko shekara tamanin duk wanda ya yi shekara tamanin a duniya ya more to Allah ya ma kyautar albarka ta shekara tamanin da wani abu a dare daya ai ko kaga muhimmancin abun ya kai eh, a duba shi kwarai da gaske na kuma zan zanta da wasu mutane dangane da irin bukatun da za su roƙa a wannan lokaci ai hore min arziki Allah ya hore min ilimi mai amfani Allah ya ba zaman lafiya a ƙasar mu ina roƙon Allah Allah ya kare mu daga masifin da suke faruwa a ƙasa da jihar mu gabe ɗaya Allah ubangiji ibani miji na gari kuma inda aka turo mu wannan makaranta domin sce Allah ubangiji isa inda muka shiga lafiya Allah ya mu gama malamai dai na jan hankalin al'umma da su mai da hankali a dukkanin daren na goma ƙarshen watan Ramadana su kuma daina zaben ranaku domin samun albarkacin wannan wata mai alfarma baraka Bishir murya Amurka daga Kano a Najeriya